A ƙoƙarinta na taimakawa hukumomi wajen shawo kan matsalar tsaro da inganta zamantakewar al'umma, ƙungiyar ba da agaji ta jama'atu Nasirul Islam reshen jihar Plateau ta gudanar da taron bita wa ƙungiyoyin ba da agaji da 'yan sintiri kan yadda za su tunkari yanayi na bala'i da kuma wayar musu da kai kan muhimmancin haɗin kan jama'a don samun zaman lafiya. Alhaji Danjuma Khalid shine daraktan ƙungiyar agaji ta jama'atul Nasirul Islam a jihar Plateau. 'Yan agaji da 'yan bijilance bisa ga yadda idan abu ya faru sukan ba da gudunmawacin gaugawa to ya zama wajibi a ba su faɗakarwa don yadda za su samu kamar aikinsu da kuma yadda za su kare kawunansu da sauran al'umma wannan shi dalilin da ya muka shirya wannan samina amma mu kuma matsayinmu na ƙungiyoyin agajin najeriya baki ɗaya masu taimakawa mutane to in allah ya yadda zuwa gaba za mu shirya irin wannan bita na abin da shafi duka bangarorin kiristoci da musulmi don a samu a tafi tare najeriya kasar mu ce ba inda za a yi musulmi da kirista dole mu zauna daya ba wanda zai kori wani to maganin abin shine mu samu haɗin kai wuri guda manjo aminu uba shine ya wakilci kwamandan rundunar tsaro a wajen taron bitar aiki na tsaro ba aikin 'yan sanda ne kawai ba ba aikin sojoji ne ko civil defense ko peace corps ko wasu jami'an tsaro kawai ba kai ma jami'in tsaro ne duk inda ka ji bayani wanda baka gane ba ko ka ga mutum wanda baka gamsu da tafiyarsa ba ka yi ƙoƙari ka kira jami'an tsaro ka yi musu bayani idan mutum yana da jika in ya zo in zai shiga babban shago ku gaya masa da Allah ga gurin ajiye jikatan saboda ba ku san abin da yake cikin jikan shi ba idan kuka ga mota an yi fakin ɗinta ta yi kusan awa ɗaya a wurin nan in har ba ku san mai mota ɗin ba da Allah ku yi ƙara ko kuma ku kira jami'an tsaro su zo su duba motar kowa saboda haka ina gargaɗi ga mutane cewa duk lokacin da aka ce wani bom ya tashi ko wani abu makamancinsa ko da an ga wani abu ne ana tunanin cewa wannan abun bom ne don Allah don annabi kada kowa ya matsa wurin. Hukumar ba agajin gaggawa ta ƙasa wato nema ita ke bada agaji da taimako na farko da zaran yanayi na tashin hankali ya faru. Jami'inta da ya gabatar da kasida a wurin taron ya mun bayanin irin shawarwarin da ya ba mahalarta taron. Sunana Suleiman Muhammad, shugaban sashen tsare-tsare ta nema a arewa ta tsakiya. abin da ya kamata su yi lokacin agajin gaggawa ta farko sun zo wuri haka su karanci wannan wurin su tabbatar cewa babu wani matsala ka kafin su fara shiga ka sannan su karance masu haƙuri masu kuma tausaya ma jama'a lokacin gaggawa babu nuna bambanci na addini ko kabila ko bangaranci haka kowa nasa ne haka don wannan aiki ne wanda allah zai bashi shi ah, sakamako a nan duniyar lahira Shugaban kungiyar 'yan sintiri reshen karamar hukumar jas ta Arewa ya mun bayanin irin gudunmawar da suke bayarwa da ma wasu bukatun su don ganin aikinsu ya gudana. Sunana Ismail Shu'aib. Dan a da in dan sintiri ya tsaye da mota zaka kamar yara goma sun zo sun kewaye mota to yanzu an ilmantar da mu in dan sintiri ya tsaye da mota shi ɗaya zai zo kuma kare ya da ya buɗe boot ko injin ɗin mota ya zama cewa yana can gefe kai mai mota ka buɗe in ma zai tashi ya tashi da kai kuma 'yan sintirin nan suna nan tsakaninsu da Allah suna wannan aiki suna kewaye angoni suna kama 'yan shaye-shaye masu kama 'ya'yan mutane abubuwa da yawa an hana ba mai biyan su ba mai kula da su sai Allah al'umma su taimaki 'yan sintirin nan at least ko da naira 200 biyu kowane gida za su rinka bayarwa kowane wata 'yan sintirin nan su samu su siyi takalma su siyi wisu su siyi rigan ruwa su siyi church light da makamantansu Shi ko mai ba gwamnan jihar Plateau shawara kan harkokin musulunci barista Nasiru Goshit cewa ya gwamnati za ta ci gaba da ba da goyon baya wa kungiyoyi da al'umma don samun zaman lafiya. Wannan al'amari da yake faruwa a wannan lokaci abu ne wanda yake bukatan haɗin kai na dukkan al'umma baki ɗaya kuma a matsayinmu na wanda muke cikin wannan tafiya na wannan gwamnati Allah ya sa shi mai girma gwamnan Plateau tsaye yake ganin cewa ya ɗauki dukkan matakai da za a ɗauka don a tsare afkon irin wayannan abubuwa wayannan bala'i da muka samu kanmu a ciki. Kimanin mutane fiye da 200 daga kungiyoyi fiye da goma daga garin Jos da ma wasu ƙananan hukumomin jihar Plateau ne suka halarci taron bitar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria.